Ƙidaya Sura goma sha bakwai Tohuwar sandar Haruna Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka kuma karɓi sanduna goma sha biyu daga wurinsu, sanda guda daga kowane shugaban gidan kakanninsu, ka rubuta sunan kowa a sandansa, a kan sandan Lawi kuwa. Ka rubuta sunan Haruna, gama dole a sami sanda ɗaya saboda shugaban gidan kakanninsu, ka ajiye su a Tentin Sujada, a gaban akwatin alkawari, inda zan sadu da kai, sandan mutumin da na zaɓa zai yi toho, da haka zan raba kaina da gunagunin da Isra'ilawa suke yi, saboda haka Musa ya yi magana da Isra'ilawa, sai shugabanninsu suka ba shi sanduna goma sha biyu, sanda ɗaya don shugaba, bisa ga gidajen kakanninsu, sandan Haruna kuma yana a cikinsu, sai Musa ya ajiye sandunan a gaban Ubangiji a cikin Tentin Sujada Kashegari da Musa ya shiga cikin Tentin Sujada, sai ga sandan Haruna na gidan Lawiyawa ya yi toho, ya yi furanni, ya kuma yi ’ya'yan almon, sai Musa ya fitar wa dukan Isra'ilawa dukan sandunan da suke daga gaban Ubangiji, suka duba, kowa kuma ya ɗauki sandansa, Ubangiji ya ce wa Musa, Ka mayar da sandan Haruna a akwatin alkawari, don a ajiye shi alama. ga masu tawaye, wannan zai kawo ƙarshen gunaguninsu a kaina, domin kada su mutu, Musa kuwa ya aikata kamar dai yadda Ubangiji ya umarce shi, sai Isra'ilawa suka ce wa Musa, To, ai, in haka ne, mun ƙare kenan. idan an ce duk wanda ya zo kusa da tabanakul na Ubangiji zai mutu, ai, rayuwarmu kamar mun mutu ke nan.